وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadan kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau ɗai ga watan zulqa'ida hijirar annabi sallallahu alaihi wa talatin da takwas Wannan kuma yake daidai da hudu ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da sha bakwai. wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin alƙur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine majalisin mu na 111 cikin tafsirin wannan sura a gabanin mu shiga karatu a farko muna mika ta'aziyar mu ga dan uwa da abba karfe bisa rasuwar mahaifiyarsa ranar lahadin ta gabata muna mata addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta mata ya yafe mata kurakuranta Allah ya haskaka mata makwancinta amin ya sa aljanna ce makomanta ubangiji ta'ala ya alkinta abinda ta bari a bayanta sauran musulmi da suka rasu ubangiji ya fi musai gafarta musu kuma da muka saura Allah subhanahu wataala ya cika mana da imani sannan kuma akwai sanarwar taimakon sautin haq da aka saba karba muna fatan in uwa za a ci gaba da taimakawa Allah subhanahu ala ya bada lada akan wani aiki da yake ubangiji ya sa a mizani za mu tashi akan aya ta 173 ko da biyu ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا خلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga daɗaɗan abin da muka azurta ku da shi sannan ku gode wa ubangijinku in kun kasance ku gode wa Allah in kun kasance shi kaɗai kuke bautawa ma harrama alaikum albaitata kaɗai ya haramta muku mushe ne waddama da jini wa lahmal khinziri da naman alade wa ma uhilla bihi li ghairillah da abinda aka kirawo sunan wani Allah aka yanka shi da shi faman tsurra ghayra baghin wani adin wanda ya matsu ko ya shiga matsuwa ba yana mai ketar iyaka ba ba yana mai zalunci ba ba kuma yana mai ketar iyaka ba fala isma alaihi to babu laifi a kansa inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai waccan aya ta farko mun fassara ta da allah subhanahu wataala ya kirawo mu'minai yake cewa su ci daga dadadan da Allah ya halatta musu wato su saba wa tafarkin waɗanda suke mushrikai masu haramta abin da Allah ya halatta musu ko su halatta da Allah ya haramta musu masu takurawa kansu su hana kansu ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya musu ta hanyar zabar wasu dabbobi su haramta wa kansu yayin da kuma za su ci abin da Allah ya ce ka su ci ko mu ne ku ci daga dadadan da aka halatta muku sannan ku sani cewa wannan abin arziki ne da ubangiji subhanahu wata ya azurta ku da su sannan ku gode wa Allah domin wannan shi zai sa ni'imar da ya muku ci gaba da habaka ta ci gaba da karuwa kuma wannan alama ce ta cewa kun yarda shi ne mai bayarwa shi ya cancanta a bauta masa da haka kuna bauta masa ne yayin da kuke gode masa da haka ku gode masa in har shi kaɗai ku kasance kuna bauta masa to sai Allah subhanahu wataala ya kawo jumla sabuwa sabuwar magana inda ma harrama alaikum albaita ya Allah ya haramta muku wato kadai ya haramta muku bushe wato kamar a baya can ubangiji subhanahu wataala ayat da ta gabata an ce ku ci ku ci daga dadadan abin da aka halatta muku aka azurta ku dashi shi wataƙila mai tambaya ya tambaya waɗanda irin menene dadadan abin da aka halatta mana mu ci wataƙila wannan tambayar za ta zo yayin da aka ba da umarnin aka ba da izinin a ci daga daɗaɗen abin da Allah ya azurta ya azurta mu da shi tana yi wa wani ya ce to Allah menene daɗaɗen wanda ka azurta mu da shi sai ake bayanin daɗaɗen amma ba wai ta sigar a fito da bayanin wato a fito da bayanin su dalla-dalla ba ta sigar a yi bayanin abin da aka haramta domin idan ka fahimci abin da aka haramta to duk abin da bai shiga cikin wannan haramun ɗin ba su ne dadadan sauraka bayani ne ta hanyar faɗar kishiyar abu saboda yawan abin da allah subhanahu wata'ala ya halatta ba zai lissafu ba amma abubuwan da ya haramta ɗan kaɗan ne za su iya lissafuwa to idan ka lissafa maka waɗanda aka haramta to daga nan za ka fahimci to duk abin da bai shiga cikin wani lissafi ba to yana cikin wanda aka halatta maka wadda hanya ce ta ba da bayani cikin takaitaccen salo shi ya sa haramun shi aka yi bayani dalla-dalla kamar yadda ya ce wa ƙarfassara lakun ma harama alaikun Allah ya yi muku bayanin abin da ya haramta muku dalla-dalla da haka da ya halatta idan aka fahimci shi to shi an fahimci abinda ya haramta ya halatta haka nan kamar Allah yana hannunka bai sanda ne ga su bushirkai waɗanda suke halamta wa kansu daɗaɗen abubuwa su duba wasu dabbobi da Allah subhanahu wata'ala ya halatta a ci amma su canfe su su ce ba za su ci su ba saboda wani dalili na banza yayin da kuma za su ci abinda da Allah ya haramta su ci kamar mushi to shine ubangiji subhanahu wata'ala anan kamar yana cewa kun haramta wa kanku daɗaɗen abubuwa masu yawa sannan kuma kun halatta wa kanku mushe da jini wanda kuma wannan abu ne da Allah ya haramta ubangiji ya ce inna ma harrama alaikumul baitata kadai ubangiji ya haramta muku mushe haramtawa ne a hana maka abu hani mai tsanani ta yadda idan kayi wannan abin to ka zama mai sako mai laifi a gurin Allah wannan shine tahrim albaitatu ko almayyitatu ko dai bit ko bit takhfif almaitatu bit ko almayyitatu ana nufin dukkan abin da ya mutu dukkan wani abin da ya mutu ana kiransa albayit ko albayit da albayit da albayit a asalin luga duk abu ɗaya ne to amma daga abin nan amma an ka keɓance dabbar da ake cinta idan an yanka ta sai ta mutu kafin a yanka ta sai aka keɓance ta da suna almaitatu aka ƙara ta'un a ƙarshen wannan suna sai zama da an ce almaitatu to ana nufin wannan dabba wacce asali ana cinta idan an yanka idan ta mutu to ta zama almaitatu to wannan suna da Allah ya bawa dabbar da ake yanka ta sai ta mutu gabanin a yanka ta ya bata wannan suna shi wannan suna suna ne wanda shari'a ce ta kirkiro shi ta bawa wannan dabba ko ko a can haka larabawa suke yi wasu sun ce shari'a ce ta kawo wannan sunan su laraba ba san da wannan ba amma abinda alkur'ani ayo alkur'ani suke nunawa cewa ko da can haka larabawa suke kiran dabbar da ake yanka ta sai ta mutu kafin a yanka ta suna kiranta da wannan suna albaitatu duka in biyu akwai akwai kira'ar jumhur ita ce albaitatu akwai kira'ar abu ja'far albaitatu Allah ce an haramta muku mushi me aka haramta a cikin mushen ba a ambaci abin da aka haramta din aka ce an haramta muku mushi wannan shine abin da malamai suke kira dalalatul iqtida a ki fadar abin da shine wato kai zaka fahimce shi daga siyaki daga cikin jerin yadda aka je kawo magana ya kamata ka fahimci me ake me aka haramta maka ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku haramta muku zauna da iyayenku ku yi magana da iyayenku an haramta ka sumbaci mahaifiyarka a kama daga siyakin maganar aure za ka fahimci cewa hurrimat alaikum nikahu ummahatikum amma ba a faɗi nikahu din ba saboda kai da kanka tun da ka san magana ake yi ta aure a cikin jerin maganar aure ake ba maganar zamantakewa ba maganar tafiye-tafiye ba ba maganar zama a ci abinci da wani ba a ce hurrimat alaikum ummahatukum za ka fahimci abin da ake nufi an haramta muku auren iyayen to saboda haka anan shi ma Allah subhanahu wata'ala ce hurrimat alaikum hurrima innama hurrim innama harrama alaikum almaytatu Allah ya haramta muku mushi ya haramta muku mushi ana maganar ci yace wa kulu ya ayyuhal ladina amanu kulu bit tayyibati ma razaqnakum sauraka aka zo maganar an haramta ka san maganar maganar ci ake yi sauraka wannan ayar da ta gabata ita za ta fassara maka ake mai aka haramta a game da bushi an haramta ana magana haramci cinsa ne to abinda ba ci ba fa sauran abinda zaka amfana da da wani abu na jikin mushe ba ba ta hanyar ci ba kamar in dabba ce tana da gashi a jikinta gashin dabba da abinda ba shi da alaka da namanta wanda za a iya cire shi daga jikinta tana da rai za a iya amfana da shi ko fatanta ko gashin jikinta ko ainihin kahonta to shi za a iya ci ko ba za a iya amfana da shi ko ba za a iya amfana da shi ba to shi ne malamai suka yi saɓani saboda ayar cewa ta harama alaikum albaita an haramta mushe amma ba a tantance menene a cikin mushen aka haramta ba a kunan imam malik ana iya amfani da gashin dabba sof ɗinta a yi amfani da shi amma ba za a yi amfani da ƙahonta ba ko kofatanta in tsuntsu ne gashin tsuntsu ba za a amfani da shi ba haka nan ba za a yi amfani da abin hauranta ba wasu yi togaciya da hauran gewa wanda ake kira al'aj wasu kuma suka ce har shi yana shiga ciki abinda ya sa imam malik ba wai da wannan aya ya hujja ba wajen haramta amfani da waɗannan abubuwa na mushi yana duba cewa namanta ya lalace tunda ya lalace to duk abin da yake da alaka da ita ya lalace yawa daga cikin magabata sun yi ba da wato saukin ana iya amfani da abin da ya shafi gashinta suf ɗinta ko abin da ya shafi ah, abinda ba haɗe ke da namanta ba za a iya amfani da shi idan ana da bukata ko da ko mutuwa ta yi kamar ibn sirin Amur ibn dinar da hammad ibn salama daga cikin malaman magabata bal amr ibn dinar yana ganin babu bambanci tsakanin matacciya da mai rai wajen a yi amfani da gashinta kamar yadda abdulrazak ya ruwaito a cikin littafin sa'al musannaf amr ibn dinar yana cewa laysa li sufil maitati zakatun yusulhu fantafi bihi gashin dabbar da ta mutu ba sai an yanka ta ba kana iya wanke shi kai amfani da shi hakanan ah, imamu shafi'i shi kuma a gurinsa haramun ne a yi amfani da kowane irin bangare na dabbar da ta mutu saboda shi a wajensa ayar da tace wannan ayar da tace inna maharrama alaikumul maitata ta shafi amfani da mushe gaba ɗaya ba ta kaita akan ci ba ka duk wani abin da za a yi da mushe a wajen imamu shafi'i haramun ne to amma abin da nassin yake nunawa haramcin anan yana da alaka ne da abin abinda ake magana a kansa ba duka abin da ya shafi mushe ba saboda ana magana ne akan ci ayoyin duk da suka gabata akan ci aka ya yi wannan hannasu kulumin mafil arzi halalan tayyiba aka yi magana kulumin mafil arzi sannan aka zai ayyuwa lati amanu kulumin tayyibati ma razaqnakum kaga waɗannan ayoyi suna nuna maganar da ake yi maganar ci ake yi saboda ka wannan shi zai nuna cewa inda ma harrama alaikum almayta ay harrama alaikum aklul mayta Allah ya haramta muku harrama alaikum aklul mayta ya haramta muku cin bushi abu hanifa shi ya fi tsanantawa ma don shi yana ganin ba za a amfani da mushe ba kowace hanya ko karnuka ba za a bawa ba ko karnuka dabba ta zama mushe shi a gurinsa ko kare ba za ka ba ba domin ka haka ka more ta shi kuma Allah ce ya haramta maka saura kare kana da kare sai ka ɗauka kawa karenka to ai kamo ka amfane ta baka yadda da haramcin ba kenan wannan ra'ayin abu hanifa ne fatar ta kuwa abin da ya shafi fatar bushi tana da kamanni guda biyu wato in ka dubi bayanta wato ka dubi bayanta za ga tana da alaka da abubuwan da suke kamar gashi da yake jikinta da su da sauransu in ka duba cikinta tana da alaka da nama ta hanyar cikinta naman ya haramun ne dama a ci naman to kaga fata tana da alaka da nama daga cikinta daga wajenta kuma tana da alaka da gashi gashi kuma imam malik yana cewa da sauki a cikin sha'anin gashi to saboda ta hada bangarori guda biyu shi yasa sai sunan ma malamai suka samu sabani cewa idan aka je mai fata za a yi amfani da ita ko ba za a yi amfani da ita ba ah, imam ahmad a wajensa dan an je fata ba za ta zama mai ta tsarkaka ba to jima ba ta tsarkake fata a wajen imam ahmad ah, aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma ta kyankyami ta yi amfani da jemammiyar fatar mushen abu saboda a cikin musallam raza akwai hadisan alkasir ibn muhammad ibn abi bakar cewa muhammad ibn al-ash'as yi wa aisha magana wato akwai akwai wani abin da jakin dawa da ya mutu sai suka yi wa sai da tuna aisha magana cewa za a yi mata abin da lullubi wato za a iya mata jeme mata wannan fatar ta zama mata kamar abin da ta yi lullubi da shi to shi ne aka ga mata sai ta ce a'a ita ba za ta sa wani abin da yake na mushe ba ne do abin da yake da alaka da mushe take cewa ba za ta sa ba take cewa lasu bi labisatin shay'an min albaytati Do wani abin da yake da alaka da mushe ba zan sa ba sai suka ce da shi nasna'u laki lahafan nadbaghu za mu je shi ne mai miki gwada da shi sai ta ce a'a inda yi da bushe ne ba za ta sa ba to wani ya nuna ita kanta tana karhanta wannan ba ta san ta yi amfani da abin da yake mushe ne abin da abin da aka fata da aka jebe ta ta mushe hakanan ibn al-munzir a cikin littafin al-awsat ya kawo mana riwaya daga cewa daga cikin sahabbai akwai wanda su ma suna karhanta hakan kamar yake cewa kana mimman yakrahu salata fil jild idza lam yakun zakiyan Umar wa ibnuhu wa ibn Umar wa Aisha wa ibn Husayn wa ibn Jabir yake cewa daga cikin waɗanda suke ganin suke karhanta yin sallah a fatar da aka da fatar mataccen abin da aka jebe ba fatar wanda aka yanka ba fatar da aka jebe ta ta mataccen abu suke ganin makaruhi ne ayi sallah ayi sallah da ita a kanta ce akwai akwai Umar ibn al-Khattab da ɗansa Abdullahi dan Umar da Aisha radiyallahu ta'ala anha da Imran ibn ibn da ibn Jabir waɗanda suna ganin cewa in dai abu ya mutu ba yanka shi aka ba dabba ce mutuwa ta ba yanka ta aka ba sai aka ɗau fatar aka jebe ta suna ga makaruhi ne sallah a cikinta ra'ayin imam malik ne alaihi rahmatullah yana ganin fata aka jebe ta to ba za a yi sallah da wato fatar mataccen abu da aka jeme ba za a yi sallah da za a yi amfana da ita a bayanta amma ba za a yi sallah a kanta ba ba za a zuba ruwa a cikinta ya zama mai tsarki ba imam ahmad shi ya takaita matsalar ne akan cewa fatan nan fa ta dabbobin nan ai ana mutane na iya cinta aka yanka dabba ana iya cinye fatar wanda ake cin fatar shanu a yi ganta to tunda har ana cinta yayin da aka yanka dabbar to in ta mutu yadda ba za a ci ta ba to haka nan ka a ci fatar ka ka amfana da fatar yadda ba za a amfana da naman ta ba yayin da ta mutu to haka nan fatar ta ma kada amfana da ita shi yana kwatanta hukuncin ta yayin da ta yayin da ta mutu da kuma fatar ta yayin da aka je mai ta bayan mutuwa akwai hadisi da ya zo a cikin sunan wanda yake nuna haramcin amfani da fata ta mataccen abu shi ne hadisin abdullahi ibn ukai wanda yake cewa a tana kitabun nabi sallallahu alaihi wasallama qabla wa Fati Bishahar, a wata ruwaya qabla wafati bi shahrayn alla tantafi'u min al-maytati bi ihabin wala asbin bi ihabin wala asb yake cewa littafin annabi sallallahu alaihi wasallama wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo mana kafin komawarsa ga Allah sa da wata ɗaya ko wata biyu sabanin ruwayoyi ruwaya wata ɗaya wata ruwaya wata biyu a ciki a ce kada ku amfana ku amfani komai wato na na dabbar da ta mutu kada ku yi amfani da da fatanta wannan hadisi hadisi ne da malamai suke ta magana a kansa an samu da yawa daga cikin malamai sun raunana shi ce yana da illa kuma a sanadinsa akwai ittirab kamar da ga muku yanzu a watar wayar shahar watar wayar shaharai akwai ittirab da yawa akwai rikice-rikice da yawa a sanadinsa da mataninsa akwai sabani masu yawa shi kansa abdullahi ibn ukayb bai da sama'i wato bai ji wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar da imam al-bukhari a cikin littafinsa at-tarikh al-kabir ya ambata haka nan abu zur'a da abu hatim da sun cewa shi abdullahi ibn ukayb bai da sama'i bai ji komai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba al-hazimi a cikin littafin al-intibar shi ma ya raunana hadisi kuma wannan hadisi aikin da mutane suka yi da shi wato waɗanda suka ɗauke shi cikin malamai suka aiki da shi kaɗan ne da a ce ya tabbata nassi ne da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan lafazin da wannan ma'anar to da mutane sun rike shi sun yi aiki da shi a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in dai abu ya mutu kada a amfana da fatar da a ce wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan nassin to da ya yaɗu sosai an san shi musamman a ce littafi ne ko rubutu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuto shi kamar yadda lafazin ya nuna shi yasa imamu tirmidhi bayan ya kawo hadisin sai yake cewa walaysa al'amalu ala hadha inda aktsari ahli al-ilm yawa daga cikin malamai ba su aiki da wannan ba to suna ga bai tabbata ba shi kansa imamu ahmad da yake ra'ayinsa ne wannan da yana hujja da wannan hadisin amma daga baya sai bar hujja da hadisi kamar da imamu tirmidhi ya kawo a cikin a cikin littafinsa aljami'a ke cewa da imamu ahmad yana hujja da wannan hadisin amma daga baya ya fahimci cewa hadisin akwai akwai matsala a cikin salsalarsa akwai isnadin sa haka sai bar hadisin imamu abu hanifa da imamu shafi'i suna ganin fata idan aka je ta in banda cire fatar alhanzir fatar alaji in aka jema fata to ta tsarkaka banda fatar alhazir li'annahu muharramul aini shi alhazir gaba ɗayansa ne ma haramun ba maganar fatarsa ake ba wannan shi ne ra'ayin zuhuri shi ne ra'ayin al al'auza'i da yawa daga cikin magabata wannan shi ne su cewa fata yayin da aka jeme ta ko da abin nan matacce ne aka ɗauki fatarsa aka je mai ta zama tsarkakakkiya wanda shi ne ra'ayin da yawa daga cikin magabata allait ibn sa'ad al'auza'i ibn al-mubarak ishaq ibn rahoya ata ibn abi rabah sha'abi al-hasan qatada zuhri an duk waɗannan malaman tabi'ai ne wanda isnadai wato waya ta inganta zuwa gare su cewa suna ga halaccin amfani da fatar da aka je mai ta koda kuwa ta abin da yake matacce ne akwai ruwaya da tabbata akan wannan cikin sayyid bukhari da musnad imamu ahmad sayyid bukhari da muslim da musnad imamu ahmad hadisin maimuna akwai wata bai wata da aka ba wata sadakar sadakar akuya sai akuya ta mutu aka fito da akuyar da za a kai ta shara a jefar annabi ya ci karo da su suna jan akuyar sai yake cewa halla akhastum ihabaha fadabahtumuhu fantamah fantafa'tum bihi bayana ba za ku cire fatar ba ku feda fatar ta ku jebe ta ku yi amfani da ita sai suka ce innaha maita ya rasulullahi ai mushi ce ta mutu ne fa qala inna ma hurrima akluha inna hurrima akluha Abin da aka haramta cinta kaga wannan nassi ne cikin matsalar, sannan kuma wannan zai fassara maka hurrimat alaykum inda ma harrama alaikum almaita ana nufin harrama alaikum aklil maita hadisi ne tabbatacce yana cikin sahihaini hadisin maimuna haka nan akwai hadisin abdullahi ibn abbas wanda imam malik ya fitar da shi a cikin muwadda da imam muslim a cikin littafinsa da wasu daga cikin malamai abdullahi dan abbas yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dubiga al-ihabu faqad tahur idan aka jebe fata to ta tsarkaka haka nan akwai hadisi har ila yau a cikin muwatta imam malik da kuma eh, musnad imam ahmad ashabus sunan da surwaito shi ibn da tirmizi hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara an yustamta'a bi juludil maytati idza dubigat annabi ya yi umarni a amfana da fatin mushi idan aka jeme ta fatin mushen dabba bayan an jeme ta shi annabi ya yi umarni a yi amfani da wannan to kaga wannan nassi ne a cikin matsala hadisin abdullahi ibn ukayyim wanda aka yi ta jayayya a ba zai iya cin karo da waɗannan hadisai wanda suka fi tabbata ta fuskar isnadi ba babu wani jayayya a kansu kuma sun fito ƙarara akan mushi ake magana ba wai akan wata dabba da aka yanka ba dabbar da aka yanka da daman babu matsala in matukar dai ana cin naman ta to fatar ta ma duk hukuncin su daya to ana magana dabbar da ta zama mushi naman ta ya zama haramun to shin fatar ta ma za ta zama haramun ko da an ko da an jebe shine maganar da malamai suke sabani akan sa imamu shafi'i alaihi rahmatullah shi ya da abin ma har yana ganin wato na'am sun yi togaciyar fatar alhanzir fatar alhanzir wannan game da muka ce huwa muharramul aini shi wannan gaba ɗayansa ne aka haramta shi ba maganar naman sa kadai ba to imamu shafi'i ya riskar da kare cewa shi ma kare fatarsa eh, shi ma kare fatarsa ko da an jebe ta ba zai tsarkaka ba game da muka ce imam malik a wajensa idan aka je mai fata to bayanta tunda an kankare gashin ɗan abin da dinsa ya daskare ya bushe to ta tsarkaka bayanta amma cikinta a gurinsa ba zai tsarkaka da jima ba cikinta wanda yake da shi ne yake da alaka da nama shi a gurinsa ba zai tsarkaka da jima ba saboda ka shi a gurinsa inda ya bushen abu ne aka je mai fatar to za a iya zama a kai za a iya komai a kai amma ba za a yi sallah a kai ba ba kuma za a zuba ruwa ko wani abu a ciki ba wannan shine abinda ya zo daga Imam Malik maganar Abu Hanifa kusan ita ce maganar da fi rinjaye maganar shi da Imam Shafi'i akan cewa fatar mushi idan aka aka ta fatar mushen dabbar da ake ci idan aka jeme ta to wannan ta tsarkaka kuma ta tsarkaka gaba daya da cikinta da wajenta za a yi sallah a kanta za a yi amfani da ita eh, saboda hadisin maimuna hadisi ne karara wanda yake nuna haka amma shi alhanzir muharrabun zati ne kamar da muka ce shi karan kansa an haramta shi shi yasa za mu ga a cikin ayar ma sai aka bambance shi yadda aka kawo maganar alhanzir da ma harrama alaikum baita ta waddama sai aka ce wa lahmal khanzir shi sai da aka kara kalmar laham aka baga maganar nama wato ba maganar ce an haramta maka shi ba ne saboda ba a yanka shi ba kakka ɗauka tunda ita waccan dabba ai saboda ta mutu ne ba yanka ta aka yi ba aka haramta maka amma naman da yanka aka yi an halatta maka ka ci to shi naman ne aka haramta maka ko ka yanka ko baka yanka ba ba zai tsarkaka ba sanzir alhanzir najasa ce ainiya sau jima ba ta fitar da shi daga najasa da dawo da shi mai tsarki domin ita jima abin abinda take yi shine tana mayar da ita wannan fatan ne zuwa ga yanayin wato hukuncinta lokacin da dabba tana da rai shine aikin jimar idan aka yi jimar to za ta dawo da fatar hukuncinta lokacin tana da rai fatar dabbar da ake cin namanta tana da rai fatar ta mai tsarki ce to yayin da ta mutu fatar ta zama mai najasa ce da aka yi jima sai ta dawo kamar tana dare ta dawo mai ta dawo mai tsari to shi alhanzir yana dare ko yana matacci kaga najasa ne saboda ka dan ka jebe shi ka ce ya ka dawo da shi yana dare kaga dai yana dan dai a najasarsa saboda ka wasu daga cikin magabata da yawa sun kyamaci amfani da komai na alhanzir sawa'un fatarsa ko ko gashinsa ko wani abu ah, an tambayi alhakam da hammad cikin tabi'ai game da gashin alhanzir cewa za a yi amfani da gashin alhanzir kamar a matsayin zare a yi ɗinki da shi suka ce a'a ba su yadda da haka ba ah, an samu daga Ibnu siri shi ma kana la yalbisu khuffan khuriza bi shari khinzir baya sa al da aka ɗinka shi da gashin al ba baya yadda ya saka amma daga cikin tabi'ai akwai waɗanda suna ganin gashin sa aka yi amfani da shi kamar zare babu komai kamar al basri da abu ja'far suna da wannan ra'ayi daga cikin abin da aka togace daga mushi daga haramcin mushi an togace mushen kifi da mushen fara mushen kifi annahu da wabin ba kifi yana da cikin dabbobin da suke rayuwa a cikin ruwa da ba sa rayuwa a tudu sauraka su an togace su ah, saboda Allah subhanahu wataala ya ce uhilla lakum saydul bahri an haramta muku abinda ake farauta da dabbar ruwa wani an haramta an halatta muku kuci kifi yana daga cikin maganarsa za ta zo me yasa Allah subhanahu wata'ala mai hikimar da ta sa aka haramta mushi ah, malamai suna cewa galibi idan ba za ta mutu ba sai don wata cuta da ta same ta wannan cutar kuma tana iya zama a cikin namanta ko da ko bayan ta mutu yayin da mutum ya ci wannan naman kuma cutar ta koma jikinsa da aka kaga sai ta cutar da shi duk abin da zai kai ga cutar da mutum shari'a ba ta halatta shi da aka in aka ce mutuwa ta yi saboda wata cuta to sautari ba lalle cutar ta mutu tare da mutuwarta ba bari a ce naman ya dawo da tsaftatacci cutar na iya zama a cikin wani bangare na naman ta yadda mutum ya ci sai ya ci wannan cutar ƙarshe shi ma ya kamu da abin da ya kashe wannan dabbar bai sa abu shi ma ya kashe shi sannan jini a jikin abu mai rai yayin da ya tsaya to zai daskare a jikin a jikin jini yayin da yake tun da gudun sanda ya zagaya wanda yake a jiki shi yake hana shi ya lalace amma da zarar aka ce dabba ta mutu to jinin zai tsaya in ya tsaya zai daskare a ciki ya daskare a ciki zai rubi in ya rube zai zama cuta sauraka yayin da dabba ta mutu jinin da yake yawo yake circulation a ciki ya tsaya da ya tsaya lalace in ya lalace a wannan lokacin ya zama cuta sauraka cin sa sai ya haifarwa da mutum wani abin da zai cutar da shi shi yasa aka aka shar'anta yanka dabba ce a yanka dabba saboda jinin ya zube saboda jinin ya zube saboda in jinin ya zube shikenan abinda ake gudu na zamansa a jiki ya zama ya daskare ya zama cuta yanzu an kauce masa shi yasa imamu malik imamu malik ya tafi akan aljani wato dan tayin da yake cikin dabba yayin da aka da aka yanka mahaifiyarsa to shi ma wannan yankan da aka yi mata yanka ne gare shi shi ma saboda mai saboda jikinsa gaba ɗaya haɗe ke da mahaifiyarsa jinin da yake amfani da shi shine da mahaifiyarsa din yayin da za a yanka mahaifiyar tashi jinin ta zube to shi ma nashi da ya zube sauraka zai mutu shi yasa da ta mutu shi ma yake mutuwa saboda abinda zai amfana da shi na jinin ta yanzu babu shi da aka kaga cutar da ake samu a jikin dabba matacciya ba za a samu a jikinsa ba to shi shine ma'anar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ce zakatul janini zakatul zakatul janini zakatu ummihi to yanka dan tayi shi da yanka mahaifiyarsa da zara aka yanka dabba tana da ciki to dan tayin ya halatta a ci ba sai an fito an an yanka shi ba shi ba ce ya mutu ba za a ci ba abu hanifa a gurinsa ba za a ci ba a gurin mala abu hanifa ba za a ci ba in dai ba an fito da shi da rai an ci ba yana tawilin wannan hadisin akwai fassarar da yake wannan hadisin wanda ba mahallin mu tsaya mu tattauna shi bane amma dai magana ingantacciya shine dabba idan aka riga aka yanka ta to abin da yake cikin shi ma zama halal ba ba sharadi bane sai an sai an yanka shi a malamai sun hada da kifi da fara wuri guda cewa su waɗannan ana cin mushen ana cin kifi ana cin bushen fara domin fara aka ce maka ba ka ci fara ba sai ka yanka ta ai kaga an hada ka da wahala ah, wannan shine kaulin ibnu nafi da ibnu al-hakam ibnu abdul hakam cikin malaman malikiya ah, hujjar halaccin fara ah, akwai hadisin sai muslim hadisin abdullahi ibnu abi aufa da yake cewa gazauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sab'a gazawatin kunna na'kulu al-jarada ma'ahu mun yi fita yaƙi sau bakwai tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yaƙin muna cin fara tare da shi to kaga wanda yana nuna halacci ko dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci farar tare da su ko kuma a dan an ci farar bai hana ba akwai hadisin ibnu umar wanda imam ahmad da imam al-hakim suka ruwaito shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake inda abdullahi dan umar yake cewa uhillat lana baitatani wadda bani balbaita baitatani fasabaku wal jarat an halatta mana mushe biyu da kuma jini biyu mushe biyu din su da yace shine kifi da fara wani hadisi sanadinsa zuwa ga adam sallallahu alaihi yana da akwai magana a kansa amma ya inganta mawqufi zuwa ga abdullahi dan umar to kuma malamai suna cewa dukkan wani abin da sahabi zai ce an halatta mana ko an haramta mana to kamar ya ce ne annabi ya halatta mana ko ya haramta mana saboda sahabi bai halatta wani abu da raɗin kansa ijtihadi a lokacin baya gudana na halattawa da haramtawa ga annabi yana cikinsu su saboda haka in sahabi ne ya ce an halatta mana ko an haramta mana to hukuncin hukuncin hadisi marfu'i kamar ya ce annabi ya halatta mana ko annabi ya haramta mana imamu malik a wajensa ba a cin fara sai an yanka ta amma yankan da ya kamata a yi wa irinta ba wai yankan da ake wa rago ba ko kaza wanda irin yanka ne ya kamata a yi wa irin fara a mazhabar imam malik shine kamar a jefa ta cikin ruwan da yake tafasashe ko a cire kanta abinda dai ba za ta rayu ba sai da shi in aka cire kanta an yanka ta wancan hadisi na abdullahi ibn abi aufa tana yi wa imam malik yana ganin ko dai hadisin bai same shi ingantacce ba da sanadi ingantacce ko bai je gare shi ba ko kuma a'a yana ga kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun ci faran ne a yaki ala halin larura ko kuma a'a yana ga su ma din sun rika gutsire kan nata ne kafin su ci ibn wahab yana cewa idan aka saka ta a cikin abin nan aka sa ta a buhu aka daure ta aka matse ta ta mutu shi an yanka ta to duk bai kamata a yi ta wannan wahala ba dama da ido ina abin da kawai in za ka ci ka ba zaka ci baka bari a ce harimat alaikum albaitatu waddam ce an haramta muku jini inna ma harrama alaikum albaita Inda ma harrama alaikum ta tawaddama kadai Allah ya haramta muku mushe ne da jini a nan nassi ne karara yake nuna haramcin jini domin larabawa sun kasance suna cin jini abinda suke yi shine za su dauki kashin dabbobi kamar kashin raƙuma haka ko shanu sai su cika su da da jini suka suka jini sai su soya sai su ci saura kaga suna ci kenan ah, jini wani abu ne da yake fitowa daga ciki sakamakon abincin da adam yake ci kafin mutum ya zan mutum yana cikin mahaifiyarsa jinin al'ada na mahaifiyarsa shi ke juyewa yanzu ka ba shi wannan dan jariri da ke ciki jinin da yake rayuwa da shi bayan ya fito duniya kuma abincin da yake ci shi da yake tafiya hanta daga nan kuma a juya shi a markaɗa shi ya koma jini sannan kuma zuciya ta buga shi shiga cikin cikin jijiyoyi manya manya su kuma su buga shi shiga kananan jijiyoyi shi da zai rika circulating yana jijjuyawa da bugawar zuciya yana yawo a jiki shi yasa idan mutum ya mutu zuciyar ta tsaya shi ma jinin yakan tsaya da yana tsaya shi kenan zai lalace shi yasa mutum yana da ransa ba zai wari ba amma da zarar ya mutu ya ɗau lokaci shi kenan zai fara wari saboda ko abin zuciyar ta tsaya wannan juya wanda jinin yake yi shi ma ya tsaya da ya tsaya zai daskare a ciki shikenan sai ya lalace sai ya rufe to hikimar malamai suka ce hikimar da ta sa aka haramta jini sun ce shan jini yana sa mutum ya zan wato ya zan mara tausayi kamar dabba kamar dabba daji kamar irin zaki irin damusa irin wato miyagun dabbobin daji shi yasa shari'a ita kuma ta zo ne ta gina ɗan adam bisa kyawawan dabi'u ta gina dan adam bisa kyawawan halaye tausayi jin kai ba ta gina shi akan rashin tausayi da rashin imani ba to shi yasa sai aka sai aka hana shi yin wato amfani da dukkan abin da zai canza ɗabi'arsa daga ɗabi'a wacce take mai kyau zuwa wata ɗabi'a mara kyau shi yasa za mu ga da aka tashi haramta sai aka haramta addabin masfu wala ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'iman yat'amuhu illa an yakuna baytatan aw daman masfuhan aw daman masfuhan ko jinin da ya zuba jinin da ya zuba galibi shine mai yawa yayin da mutum zai sha jinin da ya zuba ma'ana zai sha jini mai yawa wannan shan jinin mai yawa zai zama ya zama ya bi jikinsa ya zama al'adarsa daga nan shi zai canza masa ɗabi'arsa sai zama shi kuma kamar dabba abinda zai yi babu tausayi to amma jinin da yake saura a jikin nama yayin da aka yanka dabba ya tsiyaye akwai jinin da yake dan ragowa a jikin nama wannan kadan ne ba zai cutar ba shi yasa shari'a ta yi sauki a kansa babu haramci akan wannan jinin yayin da aka yanka dabba jinin ta tsiyaye ai dole da jini zai saura a jikinta to wannan baya ciki jinin da aka haramta shine masfu jinin da ya zuba jinin da ya kwarara Allah ce wa lahmal khinziri da naman alade naman alade wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa larabawa sun kasance suna cin aladen daji ba aladen gida ba saboda ba a san larabawa da tarbiyyar wato da kiwon aladen gida sauraka suna kamo alade ne wajen farauta don shi suke ci to idan ayar tana magana akan aladan da suke ci shi ne aladan daji aka haramta musu kaga min babu aula aladan gida zan haramu an gane kama a ce an haramta jakin tunda kaga an haramta jakin jakin gida to kaga ba za a ce jakin dawa ya zama haram ba amma aka ce an haramta jakin dawa to na gida ya shi ya fi kamata ya zan haram to in har ayar tana magana akan aladan da suke ci na dawa ne to kaga aladan gida ya fi cancanta ya zan haramu. ko alal akalla ya zama daidai da shi an ambaci nama a nan kamar yadda muka ce don a nuna maka cewa ana hana ka cin sani gaba daya ba wai ana nufin kakkaci shi bane don ba a yanka ba in an yanka ka ci ana nufin ba wai mutuwa ce ta sa zai zama haramun ba A'a ko yana da ko da ransa aka yanka shi yana nan a a haramu tun da namansa aka haramta maka haka naman nan yankawa aka ko ba yanka aka yi ba duk ɗaya ne wasu daga cikin malamai kamar al'alusi yana cewa an ambaci nama aka cewa lahmal khinzir a baya ba a faɗi naman mai ba ba ce hannu ma harama alaikum lahmal tati ba amma aka cewa lahmal khinzir ce hikimar da ta sa nan aka ambaci lahmal khinzir farko ba a ce lahmal tati ba Ya ce don ya nuna maka cewa abinda suke ci suna jin daɗinsa. Shi ne naman suna ganin ma babu naman da ya kai shi to wannan naman da kuke jin daɗinsa an haramta muku shi don a nuna muku abin ya kai matuƙa gaya wajen haramcin duk da kuna jin daɗinsa. to amma dai abin da aka sani shine a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba san cewa laraba suna abin da nama al'alade yana ba su sha'awa ba har suna jin daɗin cinsa wani an san shi ne tare da rumawa ko turawa amma ba larabawa ba wasu kamar ibn ashur yana ganin kawo lahmal khinzir kawo lama anan tafannu ne ko dai zama na an kawo magana cikin salo daban-daban an kawo maita wani kuma aka kara laham dan a nuna maka salon magana iri-iri ko kuma a'a dan a nuna maka cewa ba wai dan an haramta wato shi alhanzir ka je ka kashe shi ko ka azabtar da shi ba a'a sa aka hana ka ci haka wannan ba shi yake nuna halaccin duk da aka alhanzir abin shi a kashe ba wannan ba shi yasa ibnu ashuri ke shi yasa aka ambaci nama dan kakkaje an ce an haramta alhanzir ka ce to duk da gan shi ma a kashe shi saboda haka muka ga cewa wasu daga cikin magabata suna amfana da gashinsa kamar da muka ce daga wasu daga cikin magabata sun halatta yin amfani da gashinsa wajen ɗinki wato a zare da gashinsa ko lilo suna ganin wannan babu komai hikimar haramta namansa saboda kowa ya san yadda yake cin cin kazanta da haka kazantar da yake ci yasa a cikin namansa wata tsutsa take fitowa tsutsa ce kuma mai kisa wanda ko abin nan tumbinsa baya iya markade wannan wannan tsutsa don haka idan mutumin da yake cin sa to zai iya kamuwa da wannan tsutsa kuma za ta iya kashe shi ibnu ashur ke cewa abin mamaki a nan wasu daga cikin malamai su su yi maganar alhazir din ruwa alhazir din ruwa cewa ya halatta a ci alhanzir ɗin ruwa ko bai halatta ba wato aladar ruwa ya ce wannan suna ne suna bai kamata ya zama yana da tasiri yana da tasiri a hukunce-hukuncen shari'a ba ce musamman sunayen kifi da yawa ana duba wasu dabbobin da suke waje ana ba ma wasu kifayen da suke cikin ruwa saboda haka za a ce abin da ragon ruwa a ce giwon ruwa haka ne a ce tattabarin ruwa a ce alhazin ruwa a ce karar ruwa to kira ta da waɗannan sunaye ba shi zai sa wannan kifi ya taso ya zama ya zama an bashi hukuncin abinda aka kira shi shi ba shi yasa ibnu ashur ke ci yana mamaki me zai sa a kawo batun halaccin cin aladar ruwa ya halatta ko bai halatta ba har ma wasu daga cikin malamai su tafi akan haramcin aladar ruwa saboda an kira shi alade kamar abu hanifa ya tafi akan haramcin cin abinda ake kira aladar ruwa hujjarsa an ce masa alade ibnu ashur ya ce to in aka samu waɗansu laraban da ba sa ce masa aladan fasu su sa ce sun ci to kaga abin abu ɗaya ne ya zama halal a wajen wasu ya zama haram a wajen wasu wanda kuma shari'a ba ta haka in ta haramta ta haramta ta halalta kuwa in ta halalta ta halalta kuwa shi yasa imam malik kamar da yazo cikin mudawwana lokacin da aka tambaye shi game da wannan yayi tawakkufi tawakufin da ya yi malamai sun fassara shi fassara iri biyu malaman malikiya wasu suna ga ya yi tawakkufi saboda akwai inda Allah ya ce haila lakum saydul bahri Do abin da yake cikin ruwa dabbar ruwa an halatta muku sannan kuma a wata ayar ga ta kamar wannan an ce wa, walahmal khinziri da naman alade wannan abu an kirawo shi alhanzir din ruwa wato aladar ruwa aladar ruwa zai zama halal ne saboda uhilla lakum saydul bahr saydul bahri ko kuma zai zama haram ne saboda walahmal khinziri wasu suka ce saboda aka yi tawakkufi wasu kuma suka ce ba tawakkufi yayi ba inkari yayi domin da aka tambaye shi game da cin aladar ruwa sai yake cewa antum taquluna khinzir ku kuke cewa alade ma'ana ku kuka bashi wannan sunan har da za ku zo kuna binciken meye hukunci a ci kuka a ci me yasa kuka bashi wannan sunan saboda haka kamar maliku yana nufin cewa a kiyaye alfas ɗin shari'a kada a rika sa su a inda ba mahallinsu ba saboda haka don kun kirawo shi kalar ruwa ba zai hana a ci shi ba don kun kira shi al'adar ruwa ba zai hana a ci shi ba matukar ne dabba ce wata take rayuwa a cikin ruwa saboda haka ta shiga cikin uhilla lakum sayrul bahri don haka ko da an canza masa suna da za ka ga wani kiji ana kiran shi kalar ruwa ka ci kayanka wannan da abin suna ba zai wa ma uhilla li ghayri llahi bihi da abin da aka yanka shi da wani da sunan da kiran sunan wani Allah larabawa sun kasance sukan yanka dabbobi ga gumakansu in sun zo yankawa su daga mirya su ambaci sunan abin sunan wani gunkin su wanda za su yi mai yankan za su kira sunan shi bismillah ko bismil uzza su ɗaka miliya su yayin da suke yayin da suke suke wannan yankan shi yasa aka ce uhilla al-ihlal shine rafu saut ka ɗaga miliyar ka kana kana magana shine ake kira al-ihlal duk abin da yayi sama ana kiran shi ihlal shi yasa ake cewa istahalla sabiyu da yaro ya fado yayi kuka a ce istahalla sabiyu to laraba suna da wannan haka da a cikin al'ummomin da suke ba na laraba ba kamar al'ummar mutanen girkawa su ma in suna gabatarwa da gumakansu wasu abubuwan yanka sukan kirawo daga su kirawo sunan waɗannan kamar da ya zo cikin iliyada ta himaros a wakar da wani ɗaya daga cikin manyan mawakan girkawa ya yi ciki yana nuna yadda suke yi wajen kiran wasu ba allah ba yayin da suke gabatar musu da abin yanka to duk abin da aka yanka shi ba dan Allah ba da sunan wani Allah to ya shiga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya haramta haka dukkan wani yanka da aka yi shi da kudirin ana girmama wani to ba za a ci ba sawa'u sunan wannan kadai aka ambata ko an faɗi sunan Allah an faɗi sunansa da aka ce wa ma uhilla bihi li ghairillah ba ana nufin kadai sai idan wani Allah din shi kadai aka faɗa ko da an faɗa Allah din aka hada shi da wani to ya shiga cikin wannan saboda haka ko da zuwa aka aka ce ga wani yanka da za a yi da sunan Allah da sunan wani aljan ko da sunan wani wali ko da sunan wani dai dalili to wannan ba zai zama ba zai zama ya halatta matukar za a saka sunan Allah a hada sunan wani da shi to ballantana kuma wanda ba ambaci sunan Allah din gaba ɗaya ba to Allah subhanahu wataala kuma sai togaciya game da wannan hukunci na waɗannan abubuwa da aka haramta yayin da aka shiga cikin halin larura fa man tsura ghayra baghin wala adil fala isma alayhi inna allaha ghafurur rahim za mu tsaya anan dan lokaci yi insha Allah a karatu na gaba za mu karasa abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala na muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi